Gaskiyar abin da ya kamata ku sani kan yawan kuɗin Maryam Yahaya a shekarar 2020. Idan mai kallo bai manta ba mun kawo muku sharhi kan yawan kuɗin Maryam Yahaya inda wasu suna karyatawa, wasu suna kokonto, wasu sun amince inda suke mata addu'an fatan alheri, Allah kara arziki. sanannen abu ne yadda maryam yahaya take fitacciya ce wadda ko ita kaɗai ta fita a fim sai an saye ta sannan kuma tana da shagon kaya yadda muka kiyasta kuɗin maryam yahaya shine yawan fitowanta a fim da kuma kasuwancin da take yi na daban misali a ce jaruma maryam yahaya kamar yadda ta yi fice za ta iya karba sama da dubu ɗari idan za ta fito kowane fim sannan jaruma ce wadda tana samun ciniki a shagunta kasancewarta jaruma ce wani zai zo ya sayi kaya a shagunta ko saboda ya zo ya ganta jaruman takan iya fitowa a fim ta karba kasa da dubu ɗari ko kuma ma ta yi kyauta to wannan ba ma lissafinsa domin ba san da haka ba da muka sani shine abin da muke gani zahiri shine muke kiyastawa ya kamata a fahimce mu ba za mu iya san yawan kuɗin jarumi ko jaruma ba domin ana yi musu kyauta kasancewarsu su masu nishaɗantarwa ne mun kiyasta yawan kuɗin Maryam Yahaya za ta samu a shekarar 2020 wadda zai yi tsakanin dalar Amurka 50,000 zuwa 100,000 wadda za ta iya samu 700,000 zuwa miliyan ɗaya a cikin kuɗin Najeriya kowane wata a yadda muka kiyasta. ya kamata ku sani sanin yawan kuɗin mutum sai shi da kuma wadda suke tare da shi kuma ya yarda da su da kuma Allah mahalicci ku kasance da MI3 TV domin kawo muku labari da dumi su.